Hausawa Top TV tashar al'umma. Rigima ta ɓarke tsakanin marubucin shirin labari na da mashirya shirin su Aminu Saira, inda Ibrahim Birnuwa marubucin ya ce ya daina rubuta shirin labari na ɗin. Shin wacce rigima ce ta ɓarke a tsakani har Ibrahim Birnuwa ya ce ya daina rubuta shirin labari na ɗin? Kamar da kusani shine shahararren zakakurin marubucin da yake rubuta shirin na labari na. wanda babu shakka duk ƙayatar da ku da yake yi shi ne marubucin da yake rubuta shi Ga shi dai rigima ta ɓarke a tsakani ya daina rubutawa kuma kazalika kamar da kuka sani nafisa abdullahi ma haka suka wannan rikicin nuhu abdullahi ma shi ma haka aka yi wannan rikici shin me yasa shirin labari na ɗin ake rikici da jaruman ne to ga shi ma dai yanzu shi kansa ibrahim bernuha a yanzu muna tafa da yanda takun saga ya shiga tsakani wato inda ya ce ya daina rubuta labarin ga cikakken rahoton masu saurare kamar yadda kuka sani shirin labari na shahararren shiri ne wanda babu shakka yake ɗiban makallata sosai domin shiri ne wanda yake da ƙayatarwa sosai da sosai kasancewar yadda jaruman cikin shirin suke yin wato aktin kamar gaske a cikin wato shirin haka zalika labari ne mai taɓa zuciya sakamakon abubuwan da suke faruwa da rigingimu da dai abubuwa da suke faruwa na ban dariya da ban ta'ajibi a cikin shirin sai dai kuma shiri ne wanda ya kunshi ɗan rikici tsakanin wato mashirya shirin su aminu saira naziri sarkin waka da dai sauransu da kuma jaruman cikin shirin inda kamar da ku sani a wato lokutan da suka gabata an yi rigima tsakanin jarumar da kakurar cikin shirin nafisa abdullahi wadda take fitowa a sumayya wadda ita ma ta daina fitowa a cikin shirin wadda daga farko dai ta nuna cewa saboda wato uzurori da suka mata yawa amma daga baya abin ya fito cewa ai rigima suka yi tsakani wanda wannan rikicin nata ne ya haifar da taso maganar nuhu abdullahi wanda shi ma ashe dalilin kashe shi a cikin shirin kenan ba wai wato dena waye ba shi ma haka aka samu wannan rikici to sai gashi a yanzu shahararren marubucin fina-finan kanewo ɗin ibrahim birnuwa ya ce shi ma ya daina rubuta fitaccen fim ɗin labari na mai dogon zango saboda rashin jituwa tsakaninsa da mashirya shirin da kuma aiki kan nasa shirin fim ɗin daban da zai ɗora duk da cewa rashin jituwa ce ta sa marubucin ibrahim birnuwa ya ce ya fita daga fim ɗin ba zai ƙara rubuta fim ɗin ba sai dai ya ƙi faɗawa jaridar bbc hausa ainihin abin da ya faru yana mai cewa da ni nake rubuta shirin fim ɗin zuwa yanzu da yanzu na kawo ƙarshen fim ɗin da yake magana ta cikin shirin amsoshin takardu na sashen hausa bbc a ƙarshen mako ibrahim birnuwa ya ce ba zai yiwu ya koma rubuta labarin fim ɗin ba saboda wasu dalilai. Ga masu bibiyar fim ɗin shirin labari na dai za su lura da yanda wato Ibrahim Birnuwa aka daina ganin sunansa wato a cikin marubutan shirin na labari na inda Nasiru Gwangwazo da Yakubu M. Kumo da Saddiƙa Yahaya da kuma Maimuna Beri suka maye gurbinsa inda su za ku ringa gani yanzu a mazaunin marubuta. Birnuwa ya ce duk da ba salin alin suka rabu da mashirya shirin labari na ba wanda Aminu Sairan ke shiryawa yake ba da umarni amma dai ba baran-baran suka rabu ba kasancewar fim ɗin na labari na dai haka aka samu tangarɗa tsakanin Nafisa Abdullahi Sumayya da kuma Nuhu Abdullahi wato wanda yake fitowa a Mahmud. babu shakka wannan ya nuna cewa akwai dai wato takun saƙa da take faruwa har yanzu ba a bayyana menene maƙasurin abin da yake haifar da rigima tsakanin mashirya shirin da kuma jaruman ba sai dai a wata majiyar duka dai an samu asalin abin ne dukkan akan batu na kuɗi na alherin da mashirya shirin fim ɗin suke samu su kuma wato jaruman cikin shirin ba a masa alheri kamar yadda ake samun alherin a cikin shirin fim ɗin kafin fim ɗin labari na ibrahim birnuwa ya ce mun yi ayyuka da dama da aminu sera wasu manyan fina-finai da ya ba da umarninsu ni ne marubucinsa a cikin shirin saboda haka muna da alaƙa da ba za a iya baran-baran ba in ji shi abin da ya faru bai kai a kira shi da baran-baran ba duk da cewa ba duk da cewa ba a kai ga haka ba kamar yadda na faɗa akwai ayyukana da na saka a gaba a yanzu yanzu dai fim ɗin shirin labari na da ake haskawa a tashar sera movies da kuma wato dandalin youtube na tashar nan ta arewa 24 zango na biyar bayan fara haska shi a watan yuli na shekara ta 2020 ibrahim Birnuwa ne marubucin fim ɗin har zuwa tsakiyar zango na wato uku wato kamar yadda ya faɗa cewar bbc babu shakka dai wannan babban abun mamaki ne wanda yake faruwa tsakanin mashirya shirin labari na da kuma jaruman cikin shirin da kuma wanda suke dai tallafawa zuwa shirin ya kammala babu shakka dai kamar yadda kuka sani dai lokacin da wannan rigima ta faru tsakanin wato ibrahim birnuwan ba a ji ba kawai dai sai a yanzu da wato wannan abu ya bayyana da ya amsa tambayoyi a shafin bbc hausa a wannan shafin amsa tambayoyin takardu da suke yi wanda sai a yanzu wato batun ya bayyana wannan abu babu shakka dole ya ɗaure mutane kai kasancewar yadda ake samun takun saƙa tsakanin mashirya shirin labari na da wanda suke masa aiki. babu shakka rigimar da ta faru wadda ba a ji ta ba kuma ba za a ƙara yin wadda ba a ji daɗinta ba kamar ta shine rigimar da ake da nafisa abdullahi wato sumayya wanda babu shakka ga baki ɗaya shirin labari na a kanta yake tafiya wadda babu shakka ba a taɓa zato ko tsammanin cewa nafisa abdullahi za ta daina fitowa a cikin wannan shiri ba domin idan aka ce nafisa abdullahi za ta daina fitowa a cikin wannan shiri babu shakka wasu za su ce to babu shakka shirin ya mutu kenan sai gashi tsaka sama taka an zo an ce nafisa abdullahi ta fita daga cikin shirin wadda jama'a da dama suka ganga cewa ai shi kenan shirin labari na ya mutu domin babu yadda za a yi a samar da madadin ita nafisa abdullahi a cikin shirin to amma cikin ikon allah mai kowa mai komai aminu Sera, da ke allah ya bashi hikima da basira da kuma allah ya yi lokacinsa ne haka zalika wato yana da fikira wajen iya wato saka abin da ya dace a lokacin da ya dace haka zalika sai ya ɗauko fati washa wadda ya maye gurbinta da nafisa abdullahi kuma a yanzu jaruma wato nafisa abdullahi ba za ka ce ma babu ita a cikin shirin ba a yanzu fati washa ta maye gurbin nata kwata-kwata a yanzu a cikin shirin ba a ma magana cewa ai fati washa ce a gurin kowaye waye a'a a yanzu shirin yana tafiya ne yanda ake so domin rigimar da take faruwa a cikin shirin shi kowane mai kallo yake so ya ga ƙarshensa shi kowane mai kallo yake so ya ga wato ya za ta kaya musamman ma turka da take faruwa kamar yadda kuka sani dai wato shi jarumin presdo da kuma lukman a halin yanzu sun ta'allaka ne zuwa aure kawai suke so a ɗaura tsakaninsu da jaruma wato sumayya wadda a yanzu sumayya dai abin dai yana kan dabo inda shi baba rabiu wato baban sumayya a yanzu ya ce ba zai ba farazo daurin auren daurin auren ba zai ba farazo auren ita sumayya ba har sai ya zo ya tsuguna gare shi inda har yanzu ake tarka-tarka shi kuma lukman gashi can yana nema ya yi bi babu inda a yanzu haidar ya kwace masa budurwarsa ummi inda a yanzu ita kanta wato sumayyan tana dab da kubuce masa ku ci gaba da dai kallon shirin labari na domin ƙayatar da kanku akan wannan wato rigima da take faruwa na turka-turka insha Allahu dai za ku ga yadda za ta kasance waye zai nasara akan wannan aure tsakanin Lukman da kuma wato presto a dangane da wannan bari mu ɗanyi wata muhawara muna jiran jin shahin ra'ayinku akan wannan batu shin wa kuke gani zai aure wato sumayya shin Lukman ne ko kuma presto muna jiran jin shehin ra'ayinku akan wannan batu mun gode